وأزلفنا ثم الآخرين muka kusanto da fir'auna da mutanensa har suka shiga cikin tekun suna zaton cewa hanyar mai bullewa ce